kyau in fara da abubuwa guda biyu abu na farko in ba ka haƙuri tare da su jagororin shirya wannan muhabara ɗin a dalilin rashin samun damar halartar gayyatar da aka yi manta asali a ranar lahadi da ta gaba saboda waɗansu 'yan matsaloli ina fata za a yi mana afuwa a kan haka sai abu na biyu maudu'in da aka ce a yi magana kansa wato maudu'i dangane da dujal ko dajjal maudu'i ne mai faɗin gaske amma duk da haka in Allah ya so ya yarda zan takaita bayanan gwargwadon yadda ba za mu samu matsalar lokaci ba daga ƙarshe kuma abubuwan da ba a faɗi ba kamar da na sha faɗi duk lokacin na zarci irin wannan zama ina fata za a je a bincika wajen malamai kuma wannan muhabara da za a gabatar a wannan safiya din ta 25 ga ramadan 1431 a cikin wannan masallaci na unguwar dosa ko masallacin shek jafar ni a fahimta ta ta dace da ku kuma ta dace da lokacinta to amma musamman ku mata ina ganin kamar ma kun fi maza bukatar wannan muhabara din sai dai gaskiyar magana kowannen mazan da mata yana da bukatar ƙara sanin waɗansu abubuwa dangane da wannan muhabara ina roƙon Allah tabaraka wata ta'ala mai komai mai kowa mai ba ni ikon isar da saƙon nan yadda za a fahimta kuma da ƙarshe ina fata Allah ya sa a fahimta ta yadda za mu tashi a kan abin da yake insha Allah ta'ala zai zama kai. a yayin da zan gabatar da ita muhabara din ina fata in rika haska abubuwan da zan gabatar a kan bango ta yadda za a iya maji na kai tsaye cikin abubuwan da zan gabatar da izin Allah ta'ala kamar yadda aka riga aka ji taken muhabaran shine mafi sharrin abin da ake jira wannan shine abin da aka yi wa muhadarar tarihi da shi shi musulmi a mataki na farko ya yi imani da cewa akwai mutuwa kuma ya yi imani da cewa akwai ranar kiyama sa'annan ya yi imani da dukkan abubuwan da aka faɗi a shar'ance game da ranar kiyama ya yi imanin cewa mutuwa ita ce zangon farko na zuwa kiyama amma kafin kiyama ta tsaya yana imani da cewa akwai waɗansu alamomi waɗanda za su faru ko kuma za su ke faruwa da sai sun gama faruwar gaba ɗaya kafin a kai ga tsayuwar kiyama akwai ayoyi ko alamomi na kiyama waɗanda shari'ar musulunci ta tabbatar da su alkur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ma ijma'in musulmi tun a da har a yanzu har nan gaba na tabbatar da waɗannan alamomi ko kuma waɗannan ayoyi da za su auku kafin kiyama ta tsaya ayoyin nan ko alamomin nan kana biyu akwai kanana akwai manya ƙananan alamomin sun hada da yawaitar jahilci yawan mata fiye da maza bayyanar tsiraici yawaita zinace-zinace yawaita shan giya bayyanar kayan kiɗa da sauran dai alamomi mabambanta waɗanda suke duka kanana ake ɗaukar to akwai kuma manyan alamomi waɗanda su kan masu tada hankali ne ko masu firgitarwa ce fiye da sauran waɗancan ƙanana da muka yi su daga cikin waɗannan manya-manyan alamomi akwai guda goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata da bakinsa mai tsarki a cikin waɗannan goma ne akwai waɗanda ba su wata damuwa game da su haka ni ma in musulmi na da rai zuwa lokacin wanda ba ma fata mu kai shi ne so ma ta kasance kamar misali saukowar annabi isa domin a daidai lokacin da annabi isa alaihi salatu wa salam dan maryam zai sauko daga sama to wannan lokaci zai zama to magani ko waraka ga al'ummar musulmi a wancan lokaci daga waɗansu matsaloli da suke fuskanta to amma akwai waɗanda suke masu da hankali ne kamar misali bayanan yajuj da majuj bayanan jan abin da ya shafi bayanan dabba da abin da ya shafi wuta da za ta kora mutane zuwa ga wurin za a kiyama da kuma girgizar kasa da za a samu manya-manya har guda uku duk waɗannan alamomi ne masu da hankali to sai dai a cikin su gaba ɗaya babu wata alama ko wata aya daga cikin waɗannan ayoyi guda goma da ya fi da hankali ko ta fita da hankali da firgitarwa da tsoratarwa da samar da fitina a zuciyar mumini kamar dajjal wannan ya sa kenan a yi magana a kan dujjal ko dajjal abu ne da ya dace da lokacin shi duk da cewa ba ma fata Allah ya raya mu zuwa wannan lokaci ba sani ba ko su kuna fata haka amma dai ni ba na yi na san malama ba yi amma wai ku kaddara duka tsautsayi abin ya kasance to me za mu yi ai abu ne muhimmi mu san abin da ya kamata mu yi domin mu kubuta daga wannan fitina mafi hadari mafi sharri mafi girma wanda ake malakabi da mafi sharrin abin da ake jira wannan lafazi na mafi sharrin abin da ake jira ya zo a cikin wani hadisi wanda al-imamu ya rawaito ko da yake mafi yawan malamai sun rauna da wannan hadisi din amma lakabin da lafazin da sunan da taken duk sun dace da shi wannan dajjal Allah ya lalace shi to za mu fara da ƙoƙarin sanin ma'anar dujal bahaushe yana ce mai dujjal amma asali kalmar daga larabci ne dajjal to wannan kalma ta dajjal kalma ce ta larabci kuma ta zo ne a ma'auni na fa'al ma'aunin fa'al a harshen larabci na nuna yawaitawa da kuma kaiwa ƙura irin abinda larabawa suke cewa al-mubalaga a takaice asalin wannan kalma ta dajjal ma'anarta a harshen larabci shine ɓoyewa ko rubewa ko lullubewa ko cuɗawa idan aka rufe wani abu ko aka saka ya shi ko aka yi masa angulu da kan zabo ko aka lullube shi ko aka cakuɗa shi da yadda ba za a gane hakikaninsa ba to sai a ce an samu dajala kalmar daga nan ta taso babban malamin wannan hadisi wanda yake mai lakabi da ustazu duniya fil hadith ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari ya ce ad-dajjal bi fatihi awwalihi wa tashdid kalmar dajjal ana mata fataha ne a farko wato dalilin a sa mai fataha kuma a sa mai shadda karfi kenan sai a ce ad-dajjal min ad-dajjal daga kalmar dajjal وهو التقطيع شين أرجم وضمي الكذاب دجالا ما بيتي أدن شيء يتجال لأنه يقرد الحق بباطل دومي ما بيتي ينا قوي جسكياني كهنية كريسة إن يكريا ولا أغاني جسكيبا كنا نيا قوي جسكيا كهنية أدن كريا تو وانا ما بيتي إن دي يا تهرد كريا أنا إيشي مشواني دجال سبو ديوان كريش haka nan yi al-asir babban malamin nan na tarihi ko malamin sanin kalmomin hadisai da ke zuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama malamin nan mai littafin an-nihaya fi gari al-hadith ya ce aslul dadal al-khalq asalin kalmar dadal daga halku ne cudanyawa yuqalu dadala da bisa wa mawwa akan ce dala idan mutum ya sakaya ya zama ya yi abin da ba za a gane ba wama waha ya cuɗanya ya rikita ta yadda ba za a gane yadda abin yake ba wa min al-hadith ibn al-asir ce daga wannan kalmar ce aka samu wato wani hadisi ya kunu fi akhir zaman dajjalun za a samu dajjalai a ƙarshen zamani wato masu kokarin yin ƙarya su kuma cuta ƙarya da gaskiya su rikita abu da yadda ba za a gane ba ai kazzabuna mubawihuna wato makaryata masu cuta gaskiya da ƙarya kalmar dajjal ba ta zo ba a cikin alkurani ko da ba ba ta zo ba in dai da lafazin dajjal ne ba ta zo ba amma ta zo a wurare da yawan gaske a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wane ne dajjal kun san shi to ba shi, za ku ji kowa yau a shari'ance idan aka ce dajjal ana nufin mutumin da zai bayyana a ƙarshen zamani yayi da awar shine abin bauta zai yi da'awar cewa shi ne abin bautawa kuma duk wanda bai bauta mashi ba duk wanda bai bauta mashi ba duk wanda bai bauta masa ba to gaban ya saba wa ainihin wanda yake da'awar shi ne abin bauta a shari'ance kenan domin kuwa ibn asir ya ce wa qad takarrara dhikrul dajjal fil hadith ambatan dajjal ya zo da yawan gaske a cikin hadisi an ta maimaita ambatan dajjal a hadisi wa huwa alladhi yadhharu fi akhir zaman yantahi uluhiyya idan ba ku san ko wane ne dajjal ba shine wanda zai bayyana a ƙarshen zamani zai rika yin da'awan cewa shi abin bautawa shi ya cancanta a bauta masa ba wani sa ba ga ko mutum da ba ba aljani ba ba mala'ika ba a dan adam da irin amma ko ne da awai shi ne abin bautawa kuma shi ya kamata a bauta masa duk cancanta shi kuma malam ibnu kasir ya ce huwa rajulun min bani adam خلقه الله تعالى ليكون مهنة للناس في آخر الزمان فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ويسمى الدجال المسيح الكذاب yace shi dajjal din nan wani mutum ne daga cikin ƴaƴan adam wato cikin ɗan adam jinsin ɗan adam da Allah ya halice shi domin ya zama so jarrabawa fitina ga mutane a ƙarshen zamani mutane da yawa za su bata a dalilin dujjal ko mutane da yawa za su shirya a dalilin dajjal amma ba kowa zai bata a dalilin zuwan dajjal ba sai kai. mana ibn kafir ya ce kuma shi dajjal ana kiransa da almasih alkazzab ana kiransa almasih amma ba masihu isa ibn maryama ba kamar yadda za mu gani nan gaba ko za mu ji nan gaba akwai dalilin da ya sa ake kiran sa masihu kuma ana kiran shi alkazza shugaban masu ƙarya babban maƙaryaci saboda irin kiran ƙaryar da zai yi irin abin da ma an zala da yi min sufa sai dai kuma ko da yake an ce da jal galibi hankula na komawa zuwa da wancan da zai zo ƙarshen zamani hadisai da dama sun zo da ambatan dajjal ga waɗansu mutane bayan shi wancan ɗin da zai zo bayan shi wancan ɗin da zai zo nazari cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na nuna cewa akwai wasu waɗanda aka kira da suna dajjalai illa iyaka waɗannan hadisai ɗin waɗannan hadisai din na ishara ne zuwa ga ƙananan dujjal-dujjal waɗanda za su bayyana kafin shi shugaban nasu babban oga kwata-kwata ya bayyana misali manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya kudu fi akhirin zaman dajjalun kazzabun za a samu dajjalai makaryata a ƙarshen zamani kamar yadda al'imamu ahmad da muslim suka roito haka nan ma'aikin sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce inda yi yadda sa'a salatina dajjalan kazzaba lallai kafin kiyama ta tsaya za a samu dajjal dajjal har guda talatin masu ƙayyar wannan hadisi shek muhammad nasiruddin albani ya yi takarijin sa a cikin sirrin ahadithu sahiha hadisi mai lamba ta 1683 to amma shi wancan da zai zo na karshe shi ne babban su kuma shi ne mafi haɗarin su su wani kamar sa ba kuma za a samu irinsa ba domin kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya ce لا يكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون او اكثر ما في صلى الله عليه واله وسلم كما رد الامام احمد يروي ياتي لذي تبس ذا اسامو دجلي ما تصننن قريا غدا 30 كو في ده هكا كافين اينين المسيح الدجال واتو شي بابان دجلين وانا شي ne yanzu muke kuma abu ya ala ya rawaito ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce bayna yaday sa'a ad-dajjal wa bayna yaday ad-dajjal kazzabuna 30 aw akthar kafin kiyama ta tsaya dajjal zai bayyana kuma kafin dajjal din ya bayyana za a samu su dajjalan kanana har guda 30 ko ma fiye da 30 don haka ashe ba kawai sai wancan babban ne yake an sunan dajjal ba akwai waɗansu ma da dama da za a ainihin iya kiran sajjal kuma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu irin su ibn sayyad wanda aka yi masa lakabi da dajjal bayan shi an sami irin su muhtar waɗanda su ma an kira da dajjal a harshen waɗansu sahabbai da dama bayan shi an samu galan kaza wanda shi ma an kira da suna dajjal a harshen waɗansu sahabbai don haka a taƙaice akwai dajjallai daban-daban daban ƙanana iri-iri har a wannan zamanin ma ba sai ba kwanar samun dajjal domin duk wanda ya shahara da ƙarya ya kuma zaman toye da awon annabta kamar yadda gulamun mirza ya yi na ƙasar kadiyan wato ƙasar pakistan ko indiya da wanda yake shine yan ahmadiyya suke da awon cewa annabi isa ne shi kuma annabin allah ne kuma wai shine mahadi al-muntabar to wannan an kafirta mai wannan da'awar dukkan malaman musulunci sun yi ittifaki akan kafircin wanda ya ce gulam ahmad mirza shugaban yan ahmadiyya matattun jama'an nan cewa wai shi dinnan annabi ne ko annabi isa ne ko kuma hadisi kuma ko kwanan nan an samu labari ba su dewa ba a kasar nijar an samu wani mutum ya yi da'awar annabta ba ne ba har ma aka samu muridansa almajiransu sun yi wata waka suna cewa sun gode wa Allah ta'ala da ya aiko masa annabi bahaushe ina jin dudu duba a shekara ba ko shekara biyu da yin wannan kun ga kira da jani domin daga cikin sifofin da sallai akwai da awar annabta game da za mu bayani nan gaba insha Allah haka na Imam Ahmad da Bazzar sun roƙi wani hadisi wanda malamai suka ce yana da rauni manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce bai ne dai sa'a kazzabun minhum sahibul yamama wa minhum sahibu sana'an sana'a al-ansi wa minhum sahibu himriya himriya wa minhum ad-dajjal wa huwa a'zamuhum fitna aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kafin kiyama ta tsaya za a samu makarita daga cikin su akwai mutumin yamama shine musailama a cikin za a samu daga garin sana'a sana'a tana cikin kasar yaman ne a yanzu sannan daga cikin za a samu wani daga kasar himyar himyar ina jin a yanzu haka din nan tana kasar tana wajen ne sannan kuma daga cikin su akwai babban dajjal wanda shine mafi girman fitina a cikin su to kamar yadda ne mana ishara wannan hadisin da yawa daga malamai sun rauna nashi sai dai ya samu goyon bayan waɗansu hadisai mabambanta waɗanda ke nuna cewa asalin hadisin yana da asali wallahu a'lam haka na tabarani ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma ahabba Allah ta'ala ila al ardh منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah bai sauko da wata fitina ba a doron ƙasa tun daga lokacin da aka halitta Adam har kiyama ta tsaya ba a sauko da wata fitina ba kamar fitinar Dajjal in dai a wajen girma ne ba wata fitina ta kai fitinar Dajjal girma tun da aka halitta Adam aka saukar da shi bayan ƙasan nan har zuwa kiyama ta tsaya babu wata fitina da ta kai girman fitinar Dajjal Dajjal na daga manya-manyan alamomin kiyama na yi wani ishara tun farkon farawa cewa dajjal na daga cikin alamomin kiyama guda goma da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambata don haka bayyana dajjal na daga manya-manyan alamomi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce za a gani kafin kiyama su tsaya a cikin wani hadisi wanda Uzaifa bin Usayd al-Ghifari ya baito Allah ya kara masa yadda ya ce iqra an sallallahu alaihi wa sallam alaina wa na'am natadhakar فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وآله وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خصوف خصم بالمشرق وخصم بالمغرب وخصم بظهيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تخرج الناس إلى معشرهم الإمام مسلم شيرت أن حديثا manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya leko sai ga sabai an turko turko ana ta magana ana ta hira sai ke me kuke tattaunawa sai suka ce muna magana ne akan kiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ai kiyama kan ko shakka ba ba za ta tsaya ba har sai kun ga alamomi ayoyi guda goma ya ambaci za a samu addu'a hayaki hayaki zai saman sararin samaniya ta kowane bangare za a ga dajjal za a ga wata dabba da za ta bayyana wata suna cewa na ga misali ne amma dai babu wanda dalili mai karfi kan haka kawai dai abin da hadisi ya zo da shi shine dabba abu na gaba shine rana za ta fito ta mafa'anta, rana fitowa ta gaban ta faɗa yamma to ran da rana za ta koma ta ba da Allah a yamma Allah ya ce mata koma sai da kika fito to za ka fito ne ta yamma da kuma ta gaba daga wannan rana tuba ma an rizin ba za ka taɓa tuban ba ga saukowar annabi isa daga sama dan maryam ga ya cutu da majuju ga kuma girgizar ta samu da uku da za a samu daya a bangaren yamma ɗaya a bangaren gabas wato ɗaya a ɓangaren gabas ɗaya a ɓangaren yamma ɗaya a bangaren jazirar arab jazirar larabawa bangaren larabawa sannan aya ta ƙarshe da za a gani kafin kiyama ta tsaya ita ce wuta da za ta bayyana ta rika kora mutane in mutane na gudu suna tafiya in suka gaji sai ta jira su huta sai ta ci gaba da kora su in dare ya yi sai ta tsaya su yi barci asuba na yi ta kora su har sai sun je za a yi kiyama wannan shi ne ba su kance ce gudun bambalaki wuta da ta mutane ta yi ta kora har sai ta kai inda za a tada jama'a gaba daya tsaya dajjal yana da sunkofi kuma sunfofin nan nasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi da dama masu tarin yawa yayi bayanin daga cikin sunfofinsa akwai waɗanda an faɗi ne domin a ƙara gane shi in lokacin ya yi yawon yana daga cikin kuma siffofin an faɗi ne domin a nuna mana girman haɗarinsa malamai sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yawaita ambatan da dajjal ne don al'ummarsa ta fahimce shi sosai ta yadda al'amarinsa ba zai rikice musu ba daga cikin sifofinsa akwai alisai kamar guda uku ko hudu zan kawo waɗanda suke nuna mana yadda sun dajjal take al muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma bayna khalqi adam ila qiyam as-sa'ati khalqun akbar min ad-dajjal babu wata halitta tun daga lokacin da aka halitta adam tsakanin halittar adamu har zuwa tashin kiyama babu wata halitta da ta kai girman dujal saboda haka kun ga dujal rumusheshe ne ƙatonsu ne ɓangare ne domin tun bayan adamu to ba wanda aka halitta mai girman sa kuma kun ga ce tun da adamu an gaya mana tsawon shi zira'i sittin ne kamun hannu wato zira'i nan kenan zuwa gwiwa daga ta zuwa gwiwa sai an yi kama sittin tsawon annabi adam mun ga yanzu sai an haɗa farwa ya fi lantarki guda nawa za a samu zira ya sittin eh wani ko sittin na zira dudu sittin na zira'an tsawonsa zira'i sittin to daga nan za ka ci gaba da rage tsawo ana tarjewa har kafin su to ya yi mu da jikokin ba za su tsawo ba a haka abin yake haka za a wa yanzu kandun mu yaya girman jikinsu da karfin su ba su biyu ba to mu kuma ga mai yara farawa a dan hure ya faɗi to na baya ko sai sun kai da ko kan za ka yi su faɗi kila haka za a yi tsaro ko haikiya ba su tsaya to amma bayan adamu babu mai girman dujal kun ga ashe dujal rumushe shi ne bayan wannan الامام احمد دا ابو داود قرئ حديثي مازال صلى الله عليه واله وسلم اياك اني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ان لا تعقلوا ان الدجال رجل قصير افحج جام اعور مخبوط العين ليس بناتع ولا هجراء فان قلبت عليكم فاعلموا ان ربكم تبارك وتعالى ليس باعور wa annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sake mana bayani game da sulfan dajjal anan yace ni din na nayi muku bayani akan dajjal ba sai ba ba ni na ba ku labarin sa har ma yanzu ina tsoron kada ma ku kasa ganewa saboda yau da bayani shi ne dajjal nan da kuke ganin sa mutum ne gajere duk da tsawon sa duk da girman amma mutum ne gajere ahad mai gwani yana tafiya irin tafiyar ababa saboda buɗewar cinyoyinsa shine ahad Jami mai cikurkudaddan gashin kai gashin kansa cikin cikur cikur a tattakuri kamar gaya haka suke a tattakuri kuma gashin kan mai yawa ta guzu awa mai ido daya matsamotsin aini mai shafaffen ido laisa binasi'a shi ne idanun nasa ba ya wala adara ko ba a cire gaba ɗaya ba kenan idan su ɗafaffe ne shi ne mai bayyana ba kuma shi ba a cire gaba ɗaya ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa in umbisa alaikum idan ba da za a rikitar da ku kasa gane hakikanin waɗannan sufofin da na gaya muku fa'alamu anna rabbakum tabaraka wa ta'ala laysa awa to ku tana da wannan ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane shi kuma dujal da ido ɗaya duk wanda ya yi waje shi ne abin bauta Allah ku ku gane dujal ne in da kun san ido ɗaya kuma ku sani cewa ba za ku taɓa ganin ubangijin ku Allah ba har sai kun mutu sai da shi ko nan da ranku da lafiyar ku a duniyar nan zai zo ya mu gashi shine dujal ai shine Allah abin bauta za ku da yau da kuma ga kuna da rai to kun ga tunda kuna da rai ko rai kun san cewa ba Allah bane sannan tunda kun ga yau da ya kun san cewa ba Allah bane akalla ku tuna waɗannan sifofi guda biyu in ma kun manta da wannan can in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito ya ce wa amma masihu dalala fa innahu ma'awar al-ayn ajla al-jabha ariq an-nar fihi jahm bayan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce amma shi masihu dalala akwai masihu hidaya shine annabi Isa akwai masihu dalala shine dajjal yake to shi dajjal ido ɗaya gare shi ajilan jama'a mai tsato kan goshi na nahal mai faske kan kirji fi jama'un ga su kuma ya lankwafa ya ɗan lankwafa ya laido ga tsakan goshi ga faske kan kirji faffaɗa kirji sannan kuma ga ya lankwafa ya yi doro haka ne abin ya zo daga dubai ɗan dubai daga babansa radiyallahu anhu arzahu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci dajjal sai ya ce in yakhruj wa ana bikum fa ana hajiju wa in yakhruj wa nafsu bikum fa kullu imrin hajiju nafsu wallahu khalifati ala kulli muslimin ala wa innahu matmus al-ayn كأنها عين عبد الأنثى ابن قبل الخزاعي ألا وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce in yakhruj wa ana fiku ya ambaci hujjar sai ce idan da dajjal ya bayyana alhali ina da haka kuma koma ga Allah ba ba rasu ba fa ana ajidu to ni na isa zan tsaya in yi jayayya da shi sai na gama da shi wa ne kuma ko lafu bi ku ko ya bayyana alhali ba da haka kuma kamar yanzu haka na ke cikin Allah ba shi da a doron da ya riga ya kuma su ubangiji wata ala. to in ga bayyana alhali ba na cikin ku to ba kullu ra'in hadidu nafsi to kowa ya yi kansa kowa ya yi da kanshi da kanshi ba wara amma wallahu khalifati ala kulli muslim Allah shine mai mai mai akan kowace musulmi ma'ana ina fata Allah ya taimaki kowace musulmi akan dajjal sai ku dujjar bai wa mutum ala wa inda wani mutum aini ku sani ba shi dajjal idansa shafaffe ne ka hana ha ainihin abdul uzza na kafu kamar idanun wani mutum da ake kiransa abdul uzza ibn kafu sunan wani ne al-kuzai dan kabilar kuzayi don shi ma wannan mutumin idanunsa shafaffe ne saboda haka shi mutum idanunsa zama kamar nasa alawa innahu maktubun bayna ainihin kafin da alif kafin da fa'un da ramun a rarrabe kafir cewa wannan kafiri ne ya karɓi kullum musulmi kowane musulmi ya karanta wannan da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya karatu da rubutu ba ko kuma Allah zai yaye mashi ya ba shi basira ya ba shi fasaha ya ba shi ilimi ya karatawa tsakanin nan dajjal cewa wannan kafara ko kuma kafirun wannan ya kafirta ko kuma wannan kafiri ne wanda wannan ba wata alama ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya da bayyana cewa da cikin sufofin da ke akwai magana cewa a tsakanin idanuwansa an rubuta kafir wannan kafiri ne a wata ruwayar an rubuta kafara kafin da fa'u da ra'u a rarrabe cewa wannan kafirci ne ko kuma wannan ya kafirta kenan in Allah ya raya wani Allah ya tsare zuwa wannan lokacin to ana yi amfani da wannan a matsayin ɗaya daga cikin surkofin da jin to an ce mata da ke waje zai a saboda rana gobe insha Allah za a zo da rumfuna kanofi haka insha Allah ku sa amma dai wasu yi haƙuri yana daga cikin jihadi muslim ya rawaito kamar yadda zo cikin hadisin abu sa'id al khudri radiyallahu anhu yana mai ba da labarin ibn sayya wanda muka ce ibn sayya yana daga cikin mutanen da ake daukar su dajjalai ganana shi wato lokacin da shi abu sa'id ya tunkari ko ya samu wani ibn sayya a matsayin cewa shi ne dujjal sai mun zare shi masa Allah ta sani ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kullu inna da ku. shin kai da ka baka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayanin dujal ba yace dujal ba zai samu da ba za a yi haihuwa ba ni kuma ina da yaya tare da a ce ne dujal ne kana mai ruwaya yace kultu wato shi abu da yake nan sai na ce masa bala kware kuwa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa nan dai kan dajjal ba za a yi masa haihuwa ba ba za a haifa masa da ba ke nan ba ba wata sifa ce da cikin sifofin dajjal cewa ba zai samu haihuwa ba kwata kwata ba na sana'a sai in ya mutu kuma wani ya zo ya gane shi haka ne ya zo a hadisin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce إنه شاب كبط عينه بابعة كان أشبهها كان أشبه بعبد العزة ابن قطني بذا الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء دجال ولما تعشيني ثوري من يوم غاني من يوم صورك إذا تفا تعفدي وأنه ميروني بايا كريم سوسي annabi ce kamar zan wannan kwatanta ta a yanzu da wani da ake kira abdul uzza ibn kafan to waɗannan gaba ɗaya sifofi ne daga cikin siffofin dajjal kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayanin su to me ce da'awar dujjal menene zai yi da'awa me zai kira mutane a kai dajjal zai fara da'awar annabta da annabta zai fara ya ce shi annabi daga baya kuma ya da'awar cewa shi ne ubangiji hadisi ya zo daga abu umama al-bahili radiyallahu anhu yace خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana hutuba kuma da ma mafi yawan hutubar da yake mana tsawatarwa ce da tsoratarwa game da dajjal yace innahu yabda'u ya yaqulu dujjal zai fara da awarsa ne ta hanyar cewa ana nabiyun wala nabiyya ba'di zai fara da cewa ne wai ni annabi ne dujjal zai ce shi annabi ne annabi ne to amma ku sani ba babu wani annabi ba kun ga duk wanda yake ce annabi ne kun san dujjal ne kuma ni sannan sai ya biyanta wannan da'awar ma'ana sai ya tashi daga wannan kuma ya tsara gaba fa ya kuma ana rabbukum sai ya zo kuma ya ce ni ne ubangiji ku bauta mani manzo Allah ta nuna ce walan tarau kuma ta ta mutu amma ba ku gani ba za ku ubangiji ku ba ku mutu to tunda ba za a ga Allah ba ku a sai bayan mutuwa ne a kiyama Allah zai so a gani dan aljanna su gani to duk da haka ne wanda ya zo ce shi ubangiji ne ga su dan kiri kiri da mu a nan duniya to kun san akwai matsala sa'an wanda ya wuce shi annabi ne bayan kuma annabi ya ce babu wani annabi bayan sa nan ma kun san akwai matsala saboda haka da awasa ita ce shi annabi ne daga baya ma ya dawo ya ce ai shi Allah ne ubangiji wannan hadisi ibn majah ya rawaito shi al-imam ahmad ya rawaito shi al-hakim ya rawaito ibn kudaima ya rawaito shi to sai dai akwai nace nace akan ingancin ayatin illa ya ga akwai waɗansu hadisai da suka karfafe shi suka fara musu baya sai yadda hadisin zai zama yana da asali domin kuwa hadisin ahmad da bukhari da muslim ya karfafe shi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bayna dai sa'a قريب من ثلاثين دجالين كذابين كلهم يقول انا نبي انا نبي manzo Allah sallallahu zama ce kafin kiyama ta tsaya akwai kusan dajjalai makayyata guda karatun kowannen zai rika cewa ni annabi ne ni annabi wanda wannan ya karfafi hadisin farko kenan bayan wannan hadisin al-Imam Ahmad da Abu Dawud shi ma ya karfafi yanki na biyu na wannan hadisi domin ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ya ce فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku sani ubangijin ku mai tsarkin daukaka ba mai ido ne kuma ku sani ba za ba to inda ba dan ku dan ne shi ubangiji bane to me ba za ka kawo magana to duk da wannan ya inganta sai aka ce to wannan hadisin ya karfafi bangare da biyu na hadisin da ibn majah da ibn uzaima da imam ahmad da al-hakim suka rubuta sannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan zati da awar annabta su da jallai kan guda 30 shi kuma ya karbi yankin farko da ke cewa dujan zai fara da awarsa ne da faɗin cewa shi annabi dukkan na da fitina kuma fitinar ba babu irin ta a duk duniya ba a taɓa yin wata fitina ba irin fitinar ta can wannan kuma ya sa zancen zai samu karkuwa a wajen mutane da yawa domin da kawai zai zo ne ya zo magana ya ce shi ne ko ya shi ubangiji ne a dume shi a gaba yadda ya so shi ke saukar da ruwan sama ya sa sun rai su bayyana daga kasa duk wanda za a yi da hannun Allah fa'alu ne bi mai to amma in da wani zai bai da wani shi Allah ne zai ce to to yi mana kaza bai ga annabi Ibrahim ba a lokacin da wannan mai girman kai na zamanin sa yi da awar shi Allah ne menene annabi Ibrahim yake masa fa inna ma ya'ti min shamsi min al-mashriq fa'ti min al-maghrib fa qulina alladhi kafara sai da mutum da ke domin shi dai Allah yana fitar da rana ta bangaren da take zuwa gabas kamar mu daga nan to sai ka zo da rana ta ranar daga yamma sai ya su ba abu cewa kuma don haka wanda yake Allah ne sai mace to in dai Allah ne ya yi halitta yana kashewa yana rana ko kai ma yana ka to amma dajjal Allah ya kaddare shi a matsayin fitina babba musiba mai girma bala'i mafi tsanani ga mu'minai saboda haka yana da cikin tunu masu ba mamaki waɗanda za su sa mutane da yawa su bi shi a shan mamar nasiruddin albani ya rubuta littafin su sukutun da guda akan dajjal ya sanya mai suna qisatul masih dajjal wa nuzul isa wa nuzul isa alayhi salatu wa salam wa qatlihi iyyahu qissar dajjal da saukar annabi isa da kuma kashe wanda zai wa dajjal sunan littafin kenan a cikin wannan littafin ya bayyana nau'o'i ko ya yi tarihin hadisin da ya zo da ko a cikin suka zo da nau'o'in fitinar da daga cikinsu daga zai bayyana kala kala duniya kuma arzikin ƙasa gaba ɗaya zai nisa duk wani abu da duniya da manyan motoci da manyan jirage zinare da azurfa duk za su taru su kabin da can sai yadda zai ba wanda ya so ya hana wanda ya so kun ga koyi don aka samu fitina da wannan ai ko zai haifar da fitina da mutane ko ba haka ba kamar yadda alima musu da rubu za a ga cewa sandararrun abubuwa aljamada sandararrun abubuwa a da ba ka motsi amma sai su rika mashi da'a in yace ku yi kaza sai su fito sai ce faɗi sai dukkan ya faɗo sai su dubi ta ci ta ciri yaya kawai nan da nan karkar sai ya su bayyana duk abin da yake sandarare zai doki to wannan abin za a tarar da cewa zai wa dajjal da'a ya bi sa kamar yadda abin da ya zo cikin sayin musulmi dajjal zai zo da tekunan ruwa da kuma duwatsun gurasa ga yunwa ga kishin ruwa ga dujar ya zo teku na ruwa wanda ke yi ya yi imani da shi ya sha ruwa wanda ya imani da shi ya ci kusa gura da waina kuma a lokacin da aka samu tsananin talauci da yunwa da fari na musifa da fitar hankali to kuma ba abinci a wajen da can dutse ne su kudin da guda duk gurasa ke kawai tsaba a tsaba a sama da an ce ya ko kawai gura a ce ko sai a ba mutane kun ta gona mutane ya kudi shi ko ba kuma ba to bai tsaya nan ba dangan zai aljanna da wuta ga aljanna ga wuta sai dai kuma wutar ita ce aljanna aljanna ita ce wuta saboda haka idan ka ce in wanda bai imani ba aka ce fada wuta to ina haka cikin aljanna ya shiga wanda kuma ya imani da dajjal ya fi dajjal ya yi masa a ya ta tashi sai a ce shiga aljanna in ya shiga wuta ya shiga kamar yadda imamu bukhari da muslim suka ruwaito dajjal zai sayar da iyayen da kauye wani mutum da kauye zai zo sai ku ce mai maka idan ka da babanka da mamanka da daga kabari za ka yi ma. sai ya ce dai sai dajjal ya yi mai daddabar sai a samu wadansu ya taru na aljanu sai su so a tuffar babansa da mamansa sai su ce wane ya ɗana yi mashi biyayya yi imani da shi ne ubangijinka kamar yadda al'imama ibn maja ya fi da hadisi dajjal zai kashe mutum ya kuma tsaka shi cikin biyu da zarsu ya kashe shi ya tsaka shi cikin biyu da zarsu sannan ya ce ku ko kuma ba wa nawa zan tayar da shi yanzu nan ga shi an kashe shi an tsaka shi cikin biyu ya to amma sai ku je ce yanzu zan ta da shi amma saboda mutunci kuma wani zai da waina da wani ubangijin ba ba kamar da Imam Ahmad da Muslim suka rubuta dajjal zai umarci sama ta saukar da ruwa kasa ta fitar da tsirrai kuma hakan ya kasance da ya ce ruwa sauko daga sama ko sama saukar da ruwa kuma sai ruwa kuma ma kawai kuma kamar da bakin ƙarya kasa kuma zai ce fitar da tsirrai sai dawa da gero da masara da acca da iburu da maiwa da komai da komai zai fito kamar da al'imam muslim ya roito wanda ya wannan aika zai kama mutane ko ba ka ba mutane unguwa za su kare tashi da ta kare tashi ya gaba abin da kyale amma sai da dabbobin su halaka gaba daya saboda wannan fari suna kare tashi komai da ke da shi na zuki zai kare ya lalace don dabbobin su gaba daya su mutu ba ɗaya da saura sa'annan kuma sai wata unguwa sai mutanen su sai su gargata shi sai mu musamman saukakon da ruwa za ta kuma da tsirrai sai dabbobin za su yi kiban da ba taɓa yi ba kuma nan da ke hantar su za ta tara madara tara wata da taɓa yi ba a duniya ta ga wannan abubuwa abubuwa mamaki ba kuma zai yi ba a iya kuma mu dai Allah ubangiji ya kaje ke ikon waɗannan to amma za a gole wa dajjal waɗannan abubuwa domin ya zama jarrabawa ga masu imani Allah kada kai mu wannan lokacin gaba ɗayan ta cikin kwanaki arba'in kwana arba'in zai zagaye duniya yanzu ko daga nan zuwa lagos a dawo a wuce mai duburi a dawo a wuce sokoto a dawo a wuce idu a wuce kalaba su ne mafi nisa a najeriya kan zuwa wato lagos zuwa mai duburi sokoto zuwa kalaba su ne suka fi nisa gaba ɗaya a najeriya in kana magana kusurwa zuwa kusurwa to a za ka yi wannan kusurwa guda za a fara nawa kwanaki ne ko watanni kwanaki ko watanni to duniyar gaba daya ba ka nuna kuna ba ba arewa ba najeriya ba ba afirka ta yamma ba ba afirka gaba daya ba duniyar gaba daya ne cikin kwana arba'in da jambe yi ta kaka ba inda ba zai taka masa ba yinin farko zai zama kamar shekara a yinin shekara sai zama da shekara yini na biyu zai zama kamar kirgan wata ne yini na uku zai zama kamar kirgan mako ne sati ne sannan sauran kwanaki kuma irin namu da duniya sannan zai tafiya cikin ƙasa da gaggawa kamar hadarin da iska ke kowa idan hadari ya taso kuma aka zo da iska ya kuke gani ba kuna gana da ba da gudun da ake tafiya ba to haka jirgin zai tafiya da gaggawa sai ya zaga ko ina a duniyar nan a cikin kwana arba'in dajjal zai shiga ko ina a duniya in ban da makka da madina saboda tsare wanda mala'iku za su yi a kofofin makka da madina in yanzu zai shiga sai mala'ika za su kogi zai kai da shi sai saboda haka ba zai iya shiga masa ba ba zai iya shiga madina ba kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari da muslim haka nan ba zai iya shiga masallacin urwa da kuma masallacin al-aqsa al-masjid al-aqsa alladhi barakna haula da nuriyahu min ayatina da Allah ya ce kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito kenan da masallacin urwa da masallacin aqsa to dujal ba zai iya shiga su ba sannan ba zai iya kare kafarsa cikin garin Makka ba ba kuma zai iya shiga cikin Madina ba saboda kariya da Allah ta'ala zai ba su waɗannan duka fitintunu ne na cutar waɗanda ke nuna cewa in ba wanda Allah ya tsare ba su yadda za a yi mutum ya kuta daga da dajjal to su ne ne mabiyan dajjal mafi yau waɗanda za su bi dajjal su ne yahudawa da turkawa da sauran mutanen wanda garuruwan musamman ma kauyawa da kuma mata kun ji da magana kuma shi musamman ƙauyawa da mata me yasa za a ce da yawan ku ne za ku da dal in ban da yahudawa ku kuka fi yawa a cikin waɗanda za ku da dal me yasa kun san dalili hadisai sun fa'idantar da cewa yahudawa da turkawa su ne za su zamanto mafi yawan jama'ar dajjal domin kuwa al-imam Ahmad ya rawaito hadisi banza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya kurjin dajjal ya kurjin dajjal min yahudiyyat asfahan ma'ahu 70 alfan min al-yahudi alaihi ad-dajjal dajjal zai fito daga cikin yahudawan asfahan tare da shi kuma zai zama akwai yahudawa guda dubu saba'in suna rufa mashi bara kowanne su da kambin a kansa haka nan at-tirmidhi ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce yasbahu aqwamu ka anna wujuhahum al-majal al-muqraqa mutane za su bi dajjal tare da su kan fuskokinsu kamar wato garkuwa wadda aka kona ta kamar da ko ta sha wuta haka za su zo su bi shi mana mayaka kenan wannan ke shirin ko da bana wannan ke kokarin su kare matsayin dajjal da kuma ayoyin wato da fitinarsa haka na hadisai sun nuna cewa ƙauyawa za su bi dajjal saboda karancin ilimin su game da addini kun san galibi ilimi ya ba a cikin gari sai da a ƙauye yanzu misali nan cikin garin kaduna ai ba za a haɗa ilimi a nan garin Borno da ƙauye na ba ne yanzu ka da ƙauyen dogarawa ya za a haɗa ilimin da ke cikin garin Kaduna da ilimin da ke ƙauyen dogarawa a sabon garin Zaria kun da ilimin wahala don ne saboda nan ilimi ya yasu masu ilimi suna da yawa can kuwa ɗan tsiraru ne ba ba su bane amma ɗan tsiraru ne ɗabi'a ce duk inda kake kuma a duniya haka abin yake saboda haka suna da ƙarancin ilimi shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zo din dajjal fi خفته في خفته من الدين وإدبار من العلم dardar zai bayyana ne a lokacin da ilimi wato a lokacin da addini ya samu rauni ilimi kuma ya rau babu saboda haka mutane za su bi suka ba su ilimi sannan kuma ai da ma manzo suna ya ba mu labarin ba kauyen da zai a ce masa za a rayar da mahaifiyarsa da mahaifiyarsa don yin imani kuma a rayar da ta hanyar karya da rubutu amma kuma ne imani kuma ya rubuta haka kuma mata da yawa za su bi shi saboda saurin jawuwar su ga ra'ayi mata na da saurin jawuwa zuwa ga ra'ayi yanzu na wani zai zo wani tsara na zai kawai daga cewa in ba shi ba gara ta mutu haka kawai ya zo ɗan jikin ta mata ƙarya ya ɗan ɗan tsara ta shi kenan haka da nan da nan za a yi wata laifi amma da an saboda ta ba shi shi kenan sannan ماذا قال صلى الله عليه وسلم آياته يظن الدجال في هذه الصلحة القناة فيكون أكثر من يخرج إليه النصار حتى إن الرجل لا يرجو إلى أمينه وإلى أمه وابنته وأخته وأمته فينفقها رباطا مخافة أن تخرج إليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai je wani wuri wani dan tarci ne haka ko wani dan rafi ko kudubi wanda yake wani da ake kiransa wato markana a cikin madina ne waɗanda za su fito zuwa wurinsa su karɓe shi su tarbe shi sai da shi mata ne har ma ta samu namiji mutum ya rika komawa gida ya samu kansa matar wato mahaifiyar matarsa da mahaifiyarsa da yarsa da yan uwarsa da innarsa da gugwarsa ya je ya ɗaure igiya don kan su fito dole dujar kenan yahudu turkawa mata da ƙauyawa su ne za su fi bi ga dujar su ne za su zama jama'ar dujar to ina mafita tunda da fitan dajjal gaskiya ce tabbas ce kuma to yaya za mu yi mu samu mafita mafita farko dai riko da musulunci sai neman tsarin Allah ta hanyar addu'o'i sai ayyuka kyawawa da ya kamata musulmi ya yi sai karanta ayoyi goma na farko ko ayoyi goma na karshen suratul kafi sai kuma tserewa da gudu da rantawa a hankali waɗannan su ne matakai guda biyar na tsari da kariya daga dajjal yaya matakan za su zamanto rubar musulunci da fahimtar karantarwar musulunci game da dajjal da fitinarsa da kuma bambancin dajjal da sauran dajjallai irin su ibn sayyad da irin su muktar da makamantansu na daga cikin manya-manyan hanyoyin samun kariya domin zai zama kasan dajjal da siffofinsa da fitinarsa da hadarinsa da musibinsa domin kuma za Allah sallallahu alaihi wa sallama ai cewa yayi kada kad kun an dajjal hatta khashitu Allah ta ta'qil na yawaita muku bayani akan dajjal har ma sai da tsoron kar ma ta gane saboda haka a ce muhimmar wannan bayanai za su taimaka wajen samun kariya daga dajjal zan san tsallake waɗansu abubuwan saboda yanayin lokaci abu na biyu addu'a ta neman tsari daga fitilarsa domin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yayi tahiyya ta karshe a sallar to ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal wannan addu'a ce zikiri ne sananne na kuma tabbatar muna yi a cikin sallah kamar yadda al'imamu muslim ya rayu shi kansa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al'imamu bukhari da muslim suka rawaito ya kasance yana cewa a cikin sallar sa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabin nar wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal shi yana wannan addu'a saboda haka addu'a ta neman tsari na daga manya-manyan matakai na samun kariya daga dajjal sai hanya ta uku mataki na uku na neman kariya daga dajjal aikata ayyuka na kwarai tun gabanin guje da bayyana domin hadisi ya zo cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ba badiru bil a'mali sittan ku riga guda shida kun ga bayyana abubuwa guda shida yawaita aiki ku yi ayyuka sassabanin abubuwa shida su bayyana ulum shams min magriba aw duha aw dajjal aw dabba aw hafata ahadikum aw amr al-amma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku yawaita ayyuka ku gaggawa ku yi ayyukan alkhairi tun gabanin abubuwa shida su zo fitar rana daga mafaɗanta ko kuma hayaƙin da zai turka sararin ne gaba ɗaya ko bayanan hujjar ko bayanan dabba ko kuma al'amarin mutum shi kan sama ya zo gandame shi ya kasa samun lokacin ko kuma al'amarin jama'a ya zo a tsora mai nauyi shi ne liman shi ne sarki shi ne gwamna shi ne kaza abubuwa zo gaba daya su hana shi abin da ya kamata sai abu da ya kamata a yi har da cewa da kuma karanta ayoyi goma na farkon suratul kafi ko kuma na ƙarshen suratul kafi hadisai duka sun zo akwai hadisai akan goma farko akwai hadisai akan goma ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hafiza ashara ayati min awwal suratul kafi usima min ad-dajjal wanda duk ya haddace ayoyi goma na farkon suratul kafi za a tsane shi daga dujal kamar yadda hadisin ya zo cikin muslim هكذا أقيا حديث عند إمام أحمد يرويكو من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم آياته من ترى عشر آيات من آخر الكاف أصيما من بنت الدجال وانت فيه كلام تآيوي قوم نكر سيان سورة الكافي تو ذا أقليشي دقى الدجال الله تعلم دقى فتنة الدجال هكذا حديث يا بس كم مسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم آياته فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواجه سورة الكافي wanda duk Allah ya haɗa da dajjal ya zama to ba yadda za a yi kara har dajjal ya bayyana to ka karanta mai suratul kafi zai lalace ya tarwatsa ya gude maka kamar yadda musulmi rubutu sai mataki na biyar na ƙarshe tserewa da kuma gudu daga dujal in a ga dujal to a falla a rasa na kari ai dama an ce in ka jiki gudu sa gudu duba to dajjal sabulu ne a fanna da guda hudu domin a nan sallallahu alaihi wasallama ya ce man sami abin dajjali falyanna minhu fa inna rajula yatihi yattabi'u wa huwa ya'lamu annahu salihun lima yu'akhadhu bihi min ash-shubuhat ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya ji labarin bayanan dujjal to ya falla da gudu ya nisance shi domin mutum zai zo ya yi mutum yana da san cewa mutumin kirki ne da gaske ne alhali kuwa ƙarya ne makaryaci ne saboda irin shigowi da fitar zai bayyana to sai abu na karshe zan bayyana mana dajjal mai yawan fitina mai kuma girman fitina amma kuma Allah ya kaddara mu dajjal zai mutu ba wai zai rayu ne ya rayuwa ya rayuwa ba a'a zai mutu kamar yadda kowane dan adam zai mutu shi ma zai mutu to amma ba kafin ya mutu zai shafa kwana arba'in yana barna da ya haɗa fitina a cikin ƙasa zai kafo da masu yawan wanda ke ta yadda mummunai kaɗan ne za su kuɓuta daga sharrinsa bayan nan zai mutu ta hannun annabi isa alaihi salatu wasalam ana cikin wannan hali na ɓatar da mutane da yake yi da halakar da su sai Allah ya ba annabi Isa damar saukowa mumine za su kewaye annabi Isa kuma zai yi musu jagoranci ya tunkari da dajjal yake zai riski dajjal a wajen kofar da ake kira kofar lu a cikin kasar falastini gab da kusa da masallacin al'akasa a nan ne annabi isa zai kashe shi hadisi ya zo a cikin musnad al-imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa annabi isa zai sauko da asubai zai kira ya ce ya ku mutane me zai ana ku fita gaba daya ku je ku farka wancan magayyacin mummunan da in sun ji wannan muryar sai su ce ah, wannan aljani ne ala yake wannan magana domin sun san dai cutar da mutane sai sun je wurin sai su ga ai annabi isa ne za ku gane shi kuma annabi isa dan maryama sai a kira sallah a tsaye da sallah sai a ce masa bismillah ya yi mutane limanci a annabi isa sai ce a limanin ku ya yi mana sallah saboda haka sai a yi sallah da zama an gama sallah sai annabi isa ya jagorance su duk da sun bayan sa a wajen dutar za a tafi a same shi suna isa wajen da jan yana ganin annabi isa sai ya fara narkewa kamar da gishiri ke narkewa an samu mai haka zai ta narkewa ya ta narkewa sai ya dafa kira ya falla sai annabi isa ya ce ai baki fa ba ai da kayana da ka akwai magana Allah ya yi man alƙawarin sai na kare ka saboda haka ya bishi ya kama shi ya tare da shi a daidai wajen lokacin nan gabda masallacin al'akasa a cikin Falastin nan take annabi Isa zai kashe shi in ya sare ni shi ke sai kashe shi daga nan duk wanda ke tare da dajjal gaba ɗaya sai an kashe su yahudawa za su gudu sai ta gudu sai ta gudu su ɓuya a jikin bishiya su ɓuya a jikin kanko su ɓuya a jikin gida su je su gindu dutse su ɓuya sai dutse da bishiya da kanko su magana su rika cewa ya annabi ya isa ɗan ta da annabi isa zo ba na akwai da ya ruya zo ku kama su kashe shi da duwatsu da bishiyoyi itatuwa kenan da gaye da komai da komai in banta itaciya guda daya mai suna garda ita ce kai ba za ta yi magana ba saboda ita wannan bishiyar yahudawa ne suka shuka ta kuma su ne suke fita don haka wajibi ne musulmi ya fahimci matsalar nan ta dajjal da fitinan dujjal da sharrinsa da musibar da ke da tare dujal sannan kuma ya ɗauki mataki a matsayin shi na musulmi na nema wa kansa kariya nan ba kawai ya nema wa kansa kariya ba wannan mu dole ne kamar yadda malamai suka ce ya ilmantar da 'ya'yansa da waɗanda ke ƙarƙashinsa game da dajjal da fitinar dajjal da bala'in dajjal da kuma hanyoyin da za a bi don a samu tsaro da kariya daga dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yaqtul ibn maryama ad-dajjala bi bab luddin a wajen kofar da ake kira ludd anan ne Isa dan Maryam zai kama dujal ya kashe shi mutuwa kuma ta dindindin ta har abada shi kenan an huta shi to amma ba kafin a kai ga wannan ya riga ya yi barna barnar da la ya alamuha ta tabaraka wa ta'ala da wannan zan dakata insha Allah na yi mana lantar a guje akwai misalai da bayanai da ya kamata a ce an shi shigar amma saboda yanayin lokaci ina ganin babu laifi an tsaya haka ne insha Allah fatan mu dai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana muwafaqa ya kuma sa mu dace ya amfanar da mu abubuwan da muka ci insha Allah tabaraka wa ta'ala zan ba da kwafin ita wannan lacca in Allah ya da su waɗanda suka shirya zaman ta yadda nan gaba ana da bukata za a iya samu a yi fotokofi ga wanda suka iya karatu kenan domin su ainihin wato karanta su samu sauran bayanan da ke ciki insha Allah da akwai wadansu yin bayanan da tsallake a ciki saboda yanayin lokaci sa'annan kuma kasancewar ban riga na zo da famin bayani idan ana bukata da gaggawa kila a yau domin a rabawa a mutane gobe to ana iya tura man inan inda an turo man inan in Allah sa ta wannan adireshin inan din ni kuma zan turo da ainihin wato lantar nan take daga nan zuwa magariba Allah da za a samu ta yadda za a iya printing sai a samu kila gobe a rabawa su yan uwa mata da maki da maza wa suke bukata insha Allah saboda haka ko ta hanyar ina din ko kuma idan an samu zuwa baya a yau in Allah ya jana kuma da wuri za a yi abin da din da ya da dogarawa a gmail facebook.com gashi nan a allo sai a ainihin wato rubuta inda an turo min da sakon Allah da a turo email din ni kuma sai in aiko da ainihin wato takardar Allah da Allah ta'ala ya samu dace sa'annan kafin in dakata akwai littafai da na so in zo da su sai aka samu tsautsayi sun zo sun matsa na ba sai zama sai ɗan kaɗan na iya zuwa da su wanda ba ma ne a raba kowa ba sai dai kawai ni ne zan fara su malam yadda suka yi kuma shi kenan littafai ne guda uku wanda littafai na ne akwai littafin tarbiyyar yaya a musulunci sai kuma ni'imar haihuwa da haƙoƙin yaya a musulunci sai kuma tasirin tsakanin ganin wannan zulhijja wajen tantance ranar alfa da sallar mayya yan kaɗan ne don duk wanda na shirya na dole su komi kewa sosai sai mutane na dole wasu garuruwa sun karɓe don haka sai zaman abin da ya saurace nan ina fata za a yi hakuri allah ta'ala ya samu dace وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Thank you.